na bayan wannan rahibi ya fi komawa kan addini shi aka kashe shi sa'annan sai aka komo kan yaro shi shi kuma aka ce mai ka komo kan addininka ka koma baya ka fita kan wannan addinin nan da kake ka komo kan mu addininmu sai yaro ya kiya. shi sarki ya umarci mutane shi ku doke shi ku kai shi kan babban dutse sama-sama lolo kuwa idan kuka kai shi ku kuma koma tambayar shi idan bai yadda ba ku turo shi ya zo da kai kaji mugun sarki wai idan kuma za a sako shi ya fadi a turo shi ya zo da kai shi kasa domin saboda wannan yaro ya mutu ya yani mutane su gani ya yi musu lesi ya zo musu karatu daga wuri shi yaron nan fada'an rabbahu sai yaro ya kira ubangijin shi faƙala allahumma ikfini min sharrihim bima ma yace ya allah ka kiyaye ni da sharinsu da abin da kai Allah kake so daga wurin sai sama ya girgiza sai dutse ya faɗo da su da ya faɗo da su sai su duka suka mutu sai sarki bai daddara ba ya kuma ce a doke shi ya fidda sabuwar mutane wai ku kai shi cikin ruwa idan kuka kai saman sakiyan ruwa har wa yau in ya kiya bai komo kan addinin ba ku kuma koma ku sake shi ko ku saka shi cikin ruwan nan ku ya notse cikin ruwa ku komo da kuka kai sakiyan ruwa kuma har wa yaushe kuma ya addu'a yace Allahumma ikfini min sharrihim bima shi'it sai su kuma suka koma suka sai suka abin nan kwale-kwale nose shi Allah ya sa maka da yawo shi su suka mutu amma har wa yau sarkin ga bai daddara ba sai yaron da kashe zai ce ma sarkin nan kaman ba ba ka yi ka kashe ni amma in dai kana son ka kashe ni she ka aikata abin da ni zan umurce ka ka yi tukunna she sarki ya ce me kake so ni ya ce ka tara mutanen garin ga duka da kananan da babba duka kowa ya fito idan ka tara su haka nan she ka kawo itace ka kawo ka doke ni ka bar mutane su taru wurin in ya so shi ka bari a rataya ni jikin wannan itacen nan idan aka rataya ni jikin eh, wannan itacen in ya so shi ka doki takobin ga ya ba shi takobi she bari a wulge ni da wannan takobi amma kamin ku wulge ni kuma da wannan takobi nan wanda zai wulga ya ce bismillah wa rabbul gulam to an yi haka ka ga kamar na mutu in dai kana son ka kashe ba haka ba ba yadda za ka kashe ni shi sarki na ga zai jarraba haka ne sai aka tara mutane subhanallah <laughs> idan mutum ya ce ya iya makirci to talalan Allah ya fi na mutum sai Allah kuma ya wofantar da su da hankulansu ya bari suka yi abin da yaro ruwa yake so domin haka ne Allah ya tabbatar da lamari shi don ya nuna gaskiya don ya samakar da mutane cikin bautan da eh, eh, eh, bautan mutu da bautan gumaka da bautan da ba shi da amfani da aka kawo yaro aka tsere shi jikin wannan itace sai da za a kashe su suka ce bismillah wa rabbul gulam da aka halba shi yaro ya mutu sai mutanen gari suka ce a in dai haka ne ubangijin yaron ga shi ne gaskiyar da ya kamata mu bautata mai duk dabarun da sarki sarki ya yi duka bayan kashe yaron ga amma ku duba yadda yaron ga abubuwan da ya yi nan to wallahi mu ma mun yi imani amanna bi rabbil gulam amanna bi kowa ya ce mun yi imani da ubangiji yaro she gari duka suka zama mu'minai da gari duka kowa ya imani sarki ya rasa kan mutane kowa ya rikice mai mun yi imani da Allah allan yaro mun yi imani kowa ya sarki duk abinda sarki ke ciki duka shirme ne Allah da ya shi ne abin za su rika su tsira shi kenan sai sarki ya yi hushi sai bar aka tona babban rami aka tone rami aka tone rami ya yi zurfi aka samo icce aka zuba aka zuba ya cika sa'annan sai sarki ya bari aka kirawo mutanen garin kakaf gindin ramin kuma da sarki da fadawan shi da suka zo suka saya shi aka hassa wuta aka kunna wutan ramin shi Allah ce eh, sarkin ce to yanzu zan nuna muku sarauta na da allanci na wanda ya yi imani da ni ya koma haka ya saya wanda ya imani da ubangijin yaro ya fada cikin wutan shi mutane na fadawa wanda imani su bai da bai da bai da karfi shi su dan koma baya masu imani su ce in baka yi ba ni wuri in baka yi ba ni wuri suka ta fadawa cikin wuta suka ta fadawa cikin wuta suka ta fadawa cikin wuta Allahu akbar la ilaha illallah ku duba imani na gaskiya ku duba imani na gaskiya yar uwata mutane aljanna suke so fa yar uwa nemi imani mai kyau nemi imani na gaskiya imaninki da kika yi ciwo ma ya barke shi da gidan boka imaninki da bai iya sare ki talauci bai iya bar kika shiga gidan boka imani da bai iya sare ki yaron ki ni wai bai jin magana kika shiga boka imanin da ya sare ki wadan ki rike mijin ki ke kadai ka shiga gidan boka to ga wasu wasu sun gudu sun bar bautan boka suna fadawa cikin wuta yar uwa kina da musulunci kina musuluncin ki cikin ruwan sanyi kina da Allah ya gashi nan ya nuna miki asiyar duk abin da zaki yadda zaki kira shi yadda zaki bauce shi yadda zaki roke shi ya baki iri oni astajib lakum kin bari kina zuwa gidan sihiri kin bari kina zuwa gidan boka wai don ki bata ta wai don ki bata aikinta wai don ki bata rayuwanta wai don ki kore ta gidan miji wai don ke kada a ce ke ne don a ce kin mallaki duniya sai yayi me sai aka ce duniya duka naki sai yayi me in aka ce kin mallaki motoci dari ma sai yayi me ba ki tashi rana ɗaya ki kwana cikin darin duka sai dai ki kwana cikin ɗaya ku tambayi waɗanda ke park motoci cikin gidajensu wani ma motar ya saya yana sai wurin hattayin shi ya fashe amma an je wurin Allah an yi hisabi yadda aka yi akasi ga wasu sun yi imani da Allah suka yadda suna fadawa tarihi yana nunawa hadda wata mata tana goye da yaro tana son ta fada wutan ba ta iya tafada tana tausaya ma yaro Allah ya bar yaro ya yi magana ya ce in shiga keke kan gaskiya muna kan gaskiya fada cikin wuta sun shiga cikin wuta ya kone su domin sun yi iyo wutan ya kone su suka mutu suka murmurmuru kuma su ma da karfin hali suna zaune suka kewaye suna kallo suna kallo Allahu akbar ya uwata ashe aljanna mu ba guda guda bane aljanna mu ba ɗaya bane aljanna bai taba zamo ɗaya aljanna ba ɗaya bane aikin mu ba ɗaya bane imanin mu ba ɗaya bane inna sa'ayakum la shatta Allah ce ayyukan ku daban-daban imanin ku daban-daban imanin ki bai da karfi baki saya ma Allah kin yi ma Allah shirka imani ki bai da karfi sa ka baki zobe washi zai sare ki ga wasu sun gudu sun bar masu sihiri da boka suka ce sun yarda da Allah shi kare in kika rika Allah da karfi kin ga biyan bukata kika iska rika Allah da gaskiya kin ga biyan bukata kika rika Allah da gaskiya kin ne kin samu abin da kike soyar uwata to wangane da suka kona su cikin wannan wutan nan suna zaune ke waye wannan mutan, ba su yi musu Allah ce wa ma na kamo minhu ba abin da suka yi musu ba su yi musu laifi ba ba su musu komi ba ba su musu laifin komi ba laifinsu da aka gasa su yi imani da Allah sun yi imani da Allah sun ce Allah daya ne sun yadda da Allah daya ne shi aka kona su kiyama za su shiga aljanna ke kiyafu mayafi ma kin ce akwai zafi ki sa hijabi kin ce akwai zafi ki yi lullubi kin ce akwai zafi ke kin sa turoza she kin yi shirin turawa she kin sa minisket she kin sa straight tukunnan ki ga kaman ke kin sha iska kina rayuwar turanci wai akwai zafi الله يجي قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون يجي وتن جهنم قيام سياس ذاتي دا سوسي يروى تو وانغني الله يجي قتل أصحاب الأخدود الله ياسين مزو رامنا وأن نند سكتون رامنا النار ذات الوقود idhum alaiha kuqud a yayin da suka zauna kuma a bakin rami wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud Allah ce suna shaidawa da abin da suke aikata ma mu'minai don sun yi imani da Allah Allah ce wa ma naqamu minhum ba su yi musu laifin komi bawo ba su yi laifin komi bawo ba su yi musu sata bawo ba abin da suka yi ba ba su daka musu ba su zo illa an yi uminu billahi al-aziz al-hamid وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Allah ce ba su yi musu laifin komi ba laifin su ne sun yi imani da Allah yar uwa yi lullubi a miki siya ki samu proud wurin Allah yi hijabi a ce baki waye ba in dai kin yi wayewa ne ki yi lipo-lipo wayewa ne she kin yi kayan makeups idon ki na bugawa far-far-far kamar diyan bebi bakin ki yi ja kamar kin kisi abin nan jini sa'annan ki kawo takurarrun kaya ki sa ki fita kina nan kina ce ma jahannama ga fasinja tukuna za a ce kin waye ne to yar uwa wallahi ki kuka da kanki ce duk wannan ne wayewa ban waye ba wayayya ita ce mai bin umarnin Allah wayayya ce mai tsoron Allah wayayya ce mai yin abin da Allah ke so wayayya ce mai bin hanyar Allah domin ga da yawa sun shiga ba ko biske su ba aljanna suke so shi yasa muna ta ma mun shiga aljanna haka kawai eh kamar da Allah ya gaya mana cikin Qur'ani cikin Qur'ani sa mai girma bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace